सब में honest. Ele algum andar um. Eu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 wani yana cewa za a iya bin sallar tarawih ta hanyar bin sallah ta intanet ko tv ai mun ansa wannan tambayar kwanakin baya cewa malamai sun ce wannan ba zai yiwu ba saboda ana bukatar a taro a masallaci tare da a samu an taro tare da liman saboda haka bin sallah ta intanet ko tv baya cikin hukuncin sallar jami'i to ne ya ce mai hukuncin wanda ya sallah da kayan da yake da najasa a jiki um, abin da dai yake a fikiyu shine uh, duk yadda mutum zai iya ya zama uh, ya tsarkake tufa daga najasa idan najasa dan ta ayyana to sai a wanke ta a ɗauki inda ta zuba inda ta daga sai a wanke idan kuma ta bazu a cikin tufa to sai an wanke cifar gabaki daya eh, idan kuma mutum ya yi sallah eh, da cifar bai san cewa akwai ba sai bayan lokacin fita sallah ya fita ina wannan akwai afuwa a amma mutum ya santa ya san da naji sannan eh, wajibi ne ya kusa da ita idan zai iya rubuwa mai sarki fatuwar sai na umar akan sata shin ya shafi shugaban da suke sata kudin al'umma ko su ma suna cikin wannan fatawa to ai sai na umar ba fatawa ba ah, khalifa ne ah, kuma yana shugaban kasa aka yi fari da yunwa ta yadu aka kawo masa mutane sun yi sata shi ijtihadi na shugaba wanda huruminsa ne ya yi wannan ijtihadin ya ga cewa a yadda kasan nan take a wannan lokacin yadda yunwa da talauci suka yadu an yi fari ba zai iya rarrabe wanda ya yi sata saboda yunwa faca ba da wanda ya sata saboda zalunci kuma ka'ida da sahabbai suke bi shi ne, gara a ce mutum ɗari masu laifi sun kubuta da ɗauki wanda bai yi laifi ba ko wanda yake da Allah ya uzuri a zo ba musu ba masa haddi a yanke masa hannu ah, saboda haka wannan ah, shine ijtihadin sa ina gani an haɗa magana guda biyu ah, tambaya da ina son da ake so a yi shi ne shin ɗiban kuɗin gwamnati ko sata kuɗin gwamnati hukuncinsa hukuncin yanke hannu ne wanda shi ma malamai akwai sabani ah, akwai waɗanda suka kalli wannan ta fuskar khiyana ne ah, wato eh, cin amana ne kuma ah, malamai sun rarrabe tsakanin sarka da khiyana tunda shi ma'aikacin gwamnati an ba shi dukiyar a hannunsa abin da ya cin amana ne to amma duk da wannan idan aka duba kamar malaman kano a cikin eh, kundin shari'a shi kan sata kudin gwamnati sa yankan yankan hannu ne mai yasa saboda ita fatima mahzumiya fatima bint mani mahzum wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke wa hannu ai ba gidan wani ta shiga ta sata ba ajiya ake bata na dukiyar mutane tana karba sai ta cinye saboda haka ashe idan ita kanta khiyanar a ra'ayin wa'annan malamai idan khiyanar ta ce aka ce mutum ya dinga ɗauka aka dinga bashi amana yana ci yana ci to zai masa hukunci kiyasan akan wani hukuncin da aka yi wa Fatima bint Banu Mahzum wallahu alam wani lokaci na kawai sajadar da kadari abinda hadisai suka nuna a neme su a neme shi a goma karshe na watan Ramadana kuma ana cewa wuciri wuciri ya fi wato daren 21 23 25 27 29 an fi zaton sa a nan amma abin da yake mai kyau ga musulmi shi ne dukkanin dare na ramadana musamman daren goma na ƙarshe idan mutum zai iya ya tashi ya raya gwargwada abin da zai iya bai san ran da abin da ya cikin hikimar da Allah ya ɓoye wannan uh, shi ne um, saboda a raya jarar ramadana Um, wato a ta yi baka san sadda za ka yi muwafaka ba uh, ka same shi wannan dare saboda haka uh, shawara ita ce kada ma mutum ya tsaya yana tunanin yau ne ko ba uh, ko gobe ne ya yi kokari ya raya in bai ba zuwa yau to daga yau ya fara raya jan ramadana har zuwa ƙarshen daren nan har zuwa ƙarshen ramadana idan ya faɗo to ya tabbatar da ya yi wannan gamdakatar din ya game da shi ya samu eh, bi idnillahi subhanahu ta'ala eh, sai tambayar karshe ko Allah yana yafe wa mai shirka kamar yadda ba da ya faɗa dukkanin sabo idan mutum ya cuba kafin ya mutu Allah yana karɓar cuba amma idan mutum ya mutu bai cuba ba daga ashirkul akbar wato babbar shirka mutum ya mutu har ya mutu yana bauta wa wani Allah tare da Allah ubangiji ya ce baya gafarta wannan amma idan idan mutum yana wani abu da ya ji ya ga alamar shirka ne ko yana bauta wa gumaka ko yana bautawa aljanu ko yana bautawa bokaye ko yana bautawa bishiya ko yana dangana wani abu na susiyar ubangiji ga wani dan adam to ya tuba kafin ya mutu wannan shine um, um, um, maslaha don ubangiji ya ce inna allaha la yakfiru yushraka bihi wa yakfir ma duna dalika liman yasha kuma ita wanda shirka take dawwama da mutum a cikin wata jahannama babu mutumin da zai shiga aljanna idan bai kadaita Allah ba kamar yadda karatun je zo za a tambayi al'umma akan ina ba guda biyu wa ma za وماذا أجبتم المرسلين me kuka kasance kuna bautawa kuma me kuka amsawa manzanni Uh, fasali uh, wa amma shirkul askar yau za mu magana akan ashirkul askar uh, wacce tana da muhimmanci sosai na farko saboda mutane da yawa wakilai suna yin abubuwa ba san shirka ba ne sannan kuma a cikin karatun akwai maganganu da shi ma na kan yayi wanda ya kawo su akan shirka amma akwai sabani a ciki a tsakanin malamai kuma mutane suna ɗaukan irin waɗannan maganganun har ta kai akalli kalli musulmi wasan a kafir shi akan yanayi ba tare da an san cewa maganganu ne wa'inda akwai sabani a tsakanin malamai a kansu ba saboda haka za mu yi kokari eh, iyakacin fahimtar mu eh, kuma malamai suna ji inda akwai gyara sai mana amma iyakacin fahimtar mu idan mun ga inda muka fahimci akwai sabani za mu kokarin kawo fuskar inda ake da sabani da kuma ra'ayi eh, na wa'annan malamai wanda suka sabawa wannan mazhaba ta bin cibiya da ibn kayyim ah, wa amma shirkul asgar ita shirka karama fakayassir riya'i kamar riya kaɗan riya yar kaɗan wato ba mai yawa ba ce riya mai yawa in ce yawa za ta zama shirka babba kamar yadda ya zo a wannan hadithin a wani mutu sa'arufin nari mutumin da zai dinga karatun qur'ani misali kawai abin da yasa yake karatu shine dan a ce masa gwani a duniya ko mutumin da zai ba da kyauta kawai yana yi ne dan saboda mutane su ce yayi wato ba dan Allah ma yake ba aslan dan mutane yake yi ko kuma ana yi dan Allah amma kuma ana hadawa kuma dan mutane wannan shirka ne jama'a akwai yasirin riya wasu suke shiga yar kalmar suke shiga wani sa mutum yana yana yi amma yana dan yi dai dan mutane su dan ci ah, yi dan Allah yake to irin wannan shirka ne kana kawo wani abu wato duk aikin da zaka yi na ibada kai shi dan Allah daga sanda ka fara yi kana son mutane su ci kana son mutane su gani kana son mutane su faɗa to ka shigar da wani abu na shirka a cikin um, uh, a cikin aikinka wata sana'o'in harbi ko ka tsaya kana yi don saboda mutane su ganka kana suna yi uh, idan idan sallah ne sai ka wani sa'in sai ka ga mutum ya yi tsayawa wanda duk wanda ya gan shi ya ga tsayawa ta ce mai tsoron Allah wala Allah um, haka yake dan Allah ya kuma kai tsaya shi kadai eh, ubangiji kadai ya saba ke zuciyarsa watakila kuma yi yayi da saboda wani yana kallonsa yana son idan mutum ya kalle shi ya ce wani yana tsoron Allah ko ya kirkiro kuka don saboda a ce ai wani maso tsoron ana ya kuka yake idan yana sallah watakila kuma kukan yana yi saboda tsoron Allah Allah kaɗai ya sani to wanda zai yi wannan kukan eh, don saboda eh, ana ba mu labarin wani mutum mai ban dariya a Saudi Arabia kullum an je sallah ya ji ana kuka ana kuka ana kuka shi bai kuma yake cewa shi yanzu imaninsa bai kai ba a ce yanzu kowa yana kuka a sallar na shi ba ya kuka to wata rana bayan an yi saukar Qur'ani ran da aka yi sauka ya kuka washe gari aka ce za a tarabe ce a bala shi ba ce ba za ka ba sai ce ainihi ce na yi kuka tun da ne kuka ba zan ba ta ta ba da sake kuma ka ce to ya kai kuka kai da ba baka kuka ya ce ai kallon wani ɗan indiya ne ya ci karkare na kuka na ce ni na son wannan mutum ba jin larabci bai san abu da ake cewa amma ya kuka ba yadda za a ci afin imani ya ce sai na halarto mahaifina daga kabari na kalle shi na cino mahaifina sai na fara kuka ina wayo ba <laughs> to shi kaga to irin wanda shi gani yake kuka waye a ce baya kukan nan ai shi tsoron Allah sa bai isa kuma waɗansu suna kuka to irin waɗanda ana wasa da su amma hakika abin da ake so shine mutum ya tsaya gaban ubangiji idan yana jin waɗannan addu'o'i na malamai ya cino zunubinsa ya cino tsayawa gaban ubangiji ya cino azabar Allah ya cino da za a tsaye da shi a tambaye shi ya yi kuka ya yi nadama ya nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa To amma idan ya yi kukan nan jan um, mutane su ce ya yi kuka ya ɓata hawayensa uh, kuma ya shiga wani laifin wanda yake gwandama babu shi ya ce da mu gwara gwara ita shi da ka je kai kuka dan mutane su gani gara ba kai kukan ba saboda ba kuka ka ba kukan ka ba amma kai kuka dan mutane kuma ka shiga da riya wanda nau'i ne uh, na shirka uh, wal bigirin bi ko rantsuwa da wani Allah abinda mutane suke yi a da na rantsi da rawanin shehu wannan duk um, uh, uh, shirkun ba ka bata annabi sallallahu alaihi wa sallam kare ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam anhu qala ya ce man hadafa bi ghairi llahi faqad ashrak wanda ya rantse uh, ba da Allah da wani Allah ya yi shirka wa qawli rajul li rajul to sai fadar mutum ya ce da wani mutum masha Allahu Abin um, abinda Allah ya yadda kai ma ka yadda wa ma sha eh, wa hadha min Allah wa minka wannan daga wajen Allah ne da Allah da kai wa ana billahi wa bika ni ina nan na rike Allah na rike ka wa ma liya illa Allah wa anta aini ba ba da kowa sai Allah da kai wa ana muttakirin alallahi wa alaika ni na dogara akan Allah da kai Walau walaula ca lam kun kaza kaza ba dan kai ba da ba a samu kaza ko kaza ba wa qad yakun hada shirkan akbar bi hasbi hali qa'idihi wa maqsadihi wannan zai iya zama babbar shirka gwargwadon halin wanda yake faɗa da kuma abin da yake nufi to anan akwai bayani bayani shine shirkar da yake faɗa askar akan amfani da lafazin wawa mun yi magana akan wa'annan lafuzan kwanakin baya mun zancen wawo, mun zancen fa mun zancen summa idan ka ce na dogara a kan ka kai da Allah ko a kan Allah a kai ko na dogara a kan Allah da kuma na dogara a kan idan ka faɗi haka ka haɗa su a lafazi ɗaya ka yi wa Allah kini wato kamar ba a kan Allah kaɗai ka dogara ba ka dogara a kan Allah kuma ka dogara akan mutum an gane wannan shukur asga shi muna faɗa da yawa ina hannun Allah ina hannun ka ina hannun Allah ina hannun ka eh, ni ni na dogara eh, da kowa sai Allah da kai to a wannan yadda ake faɗa din shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan adafi na wawo amma imamul Bukhari ya kawo cewa idan ba wawu aka akan fadin um, wato harafin summa ba wawu ba wannan ya fitar da kai daga wannan hali idan ya kawo hadisin ya kamata a fita da yanayi a fita imam imam buhari ya kawo babi guda uh, inda yake cewa uh, an hana mutum ya ce um, Masha Allah Allahu wa shaita amma za a iya cewa um, kamar a ce uh, ana billahi thumma bika wato a faɗi harfin thumma ya kawo hadisin wa'annan mutane bani Isra'ila guda uku wanda hadisi ne sananne uh, wani kuturu ne wani mai sanko wani makaho ubangiji sun ta ciro mala'ika ya jarrabe su aka samu kuturin nan aka ce masa me yake bukata me fi so a duniya ya ce shi so shi da Allah zai bashi fata mai kyau ya warkar shi da kuturta ta fita daga wannan kyamar da mutane suke masa abin da yake so kenan Allah ya warkar da shi aka ce wani irin arziki kake so ya ce rakumi. aka bashi taguwa eh, ta dinga haihuwa ta dinga haihuwa ta garken ah, rakumi. wancan mai sanko aka tambaye shi shi kuma me yake bukata a wajen Allah mai yafi so yace shi kam zai so Allah ya masa da gashi mai kyau wannan jariyar da ake masa a daina aka shafa kansa shi ba gashin sa ya fito aka ce to wani irin arziki kake so yace shanu aka bashi shi ma saniya mai haihuwa ce ta haihuwa ta san garken shanu makaho shi ma ya shi abin da zai so Allah ya warkar da shi ya dinga ganin mutane aka shafa fuskarsa ya gani wani arziki kake so ya ce tumaki aka bashi tinkiya ita ma ce ta haihuwa ce ta haihuwa ya tare girkin tumaki bayan lokaci sai mala'ikan ya dawo sai zo kowane da siffarsa ya zo kucirin nan a siffar kuturu. yana roƙonsa ya ce gashi nan yana kan hanya hanya ta yanke masa ya taimaka masa da wanda ya ce ah, ah, wala balaga liyal yau illa illa billahi summa bika babu abin da zai karisar da ni inda nake so da je sai dogaro da Allah summa sanin dogaro da kai sai ce ai abuwa sun masa yawa yi masa yawa ba zai ba zai iya bashi ba ya ce ka tuna fa ba kai ne ba kamar na san ka ba kai ne ba da kake kucin kamar ni Allah ya warkar da kai sai ce ya ba ku na aski su ce a ba ni ba ne ya ce ni wannan arzikin da ka ganni gadarsa ne tun daga iyayen da kafin na bata zuwa sai ce sai mala'ika ya ce to shikenan idan ƙarya kake Allah ya mai da kai yadda kake da ya gaba ya je samu shi mai san kwannan shi ma ya masa wannan magana shi ma ya sake faɗa abin da kuturin nan ya faɗa kuma shi ma ya masa addu'ar da yawa wannan uh, kuturin sannan ya samu kawo da ya samu kawon ya ce ga halin da ke ciki sai ce kaga eh, sai ce kaga garken tumakin nan ya ce ni ma yadda ka gani da haka nake na roƙi Allah Allah ya warkar da ni bani wannan arzikin ga tumakin nan ga su nan ka je ka ɗeba abin da za ka yi duk abin da kake so ka ba ka bar ba abin da zan ja da kai a cikin abin da Allah ya bani sai ce aje dukiyarka ya ce jarraba ku aka yi kai Allah ya yarda kai su kuma su kuma Allah ya fushi da su to amma mahallin shayi a cikin hadisin mala'ikan da yake faɗa musu cewa la balaga liyal yawma illa billahi thumma bika ya amfani da kalmar thumma hmm. bai ce billahi wa bika ba an gani sai aka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kawo wannan riwayar wanda ta nuna cewa idan ka ce thumma ba wa ba ba shirka bane hmm. haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la kunu ma sha Allahu wa sha'a fulanu kada ku ce abinda Allah ya so wane ya so ku ce masha Allahu thumma sha a fulana abinda Allah ya so sannan wane ya so to yaya za mu amfani wani a cikin lafazi yanzu kai ne za tafiya za bar ɗanka a hannun eh, mai reno to in za ka yi magana kada ka ce na bar shi a hannunki da ke da Allah wannan shuka askar ne sai ki ce na bar shi a hannun Allah sannan kuma ce na bar shi a hannun ki. ma'ana ka san cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mai kula da shi ita ko wasila ce in Allah ya ce maka za ta kula shi hmm. wato eh, duk abinda ɗan adam yake wasila in ka yarda cewa wasila ne amma shi ba shi yake aikata ba kamar arziki ne ubangiji sun ya baka ya baka kuɗi Allah ne ya baka hmm. amma kuma ya baka cakan wani to yana da kyau ka san cewa bayarwar Allah ita ce bayarwa Allah shi ne ya kaddara ma wannan ya bayar kada ka ɗauka cewa wannan mutumin shi ya baka ba tare da Allah ba ko kuma a'a eh, shi ya baka Allah ya baka to wannan shi sa a cikin lafazi eh, manzo Allah ya hana um, a hada eh, Allah da wani a ce wawu a cikin magana ɗaya sai dai a ce an baro Allah sannan kuma an barwa sa wasaha an nabi sallallahu alaihi wasallam uh, ya inganta da wajen masa Allah sallallahu alaihi wasallam an hu qala li rajulin qala lahu ma sha Allah wa shi'ta wanda mutum ya ce masa abinda Allah ya so kai ka so eh, ya ce ni lillahi nidda yanzu kai ka sa kini ne ga Allah qul ma sha Allah wahdahu ka ce abinda Allah ya so shi kadai kamar yadda Qur'ani ya zo ma ci sha'una illa an sha Allahu rabbul alamina ai mutanen sun aikata ba wai ba su bane sun amma ba dan Allah ya yi ba da ba su isa su ba an gani mm. su ba su isa su ba su su kai amma ba isa su ba sai dan saboda Allah subhanahu wataala ya yadda a kuma haka Allah ya so aka yi shi kuma yin Allah shine yi su kansu abin da suka yi din eh, ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abin da Allah yake so shi yake akwa abin da bai so ba ba zai faru ba wa min anwa'i shirk to um, a cikin nau'o'i na shirka ya shigo na biyu ya ce sujudul muriji da shehi shi shine sujjadar uh, um, almajiri ga shehinsa fa innahu shirkun min as-sajidi sujudi lahu shirka ne ga wanda uh, daga wanda yi sujada da wanda aka yi wa sujjada wal wal ajbu annahum yaquluna amma maki suna cewa laysa hadha sujudan wannan ba sujjada bace wa inma huwa wad'u ra'si qudam shaykh ai wannan kai uh, aje kai muka yi a gaban shehi fa yuqalu li haula sai a ce musu lau sammaitu mu kuma sammaitu mu ko mai kuka kirawo shi fa haqiqatu sujud wa ra'si liman yasluhu ai sujada ita ce a aji kai ga wanda aka yi wa sujada wa kadhalika sujudu lis-sanami wash-shamsi wan-najmi wal-hijr haka sujada ga um, gumaka da masu bautawa rana da masu bautawa taurari da masu bautawa duwatsu kulluhu wa ra'si kudabu ai aji kai ne a gaban sa to um anan shima. akwai ah, magana abin da yasa nake na ce karatun yau ah, ya kamata a bi shi a hankali saboda akwai maganganu da malam ya kawo wanda ra'ayinsu ne mazhab ba su ce ibn jami'a ba lalle ta zama mazhab da dukkanin malamai suka yi ta ba shi kansa shekul islam ibn taymiya ya rarrabe tsakanin sujjada iri biyu sujjada da ake yin ta ta ibada da ake yin ta da girmamawa yadda waɗansu al'umma suke na ah, wajib su je su sumbanci ƙasa sujada wacce ake yi a yi mutum da girmamawa eh, ko ibada ya eh, girmamawa na ibada yadda ake bauta ubangiji ta'ala wannan shirka ne kafirci ne mutlak da wanda yayi da wanda ake yi wa in ya da masa wannan eh, sun yi sharka ce wannan shirkar kafirci sujjada wacce aka yi ta girmamawa to um, malamai sun sassafa a yadda suke kuma sujjada ma'ana wata ta sun kuyo za ta zama so da sauransu na farko um, akwai haƙoƙi na ibada da ake wa Allah kamar ruku an san siffar ruku sujjada an san siffar sujjada waɗannan in aka yi magana sujjada duk wanda ya yi wa ba a yi wa wani Allah waɗannan haramun in ka yi da niyyar ibada shirka idan ka eh, da ni girmawa haram to idan eh, abu ne na al'ada na of kamar yadda yan uwan annabi yusuf alaihi salam suka yi masa ko kamar yadda mala'iku suka yi wa annabi adam sujada ba zai zama shirka ba saboda ko masu cewa ai da a shari'a su an yadda a shari'a ba yadda ba ubangiji subhanahu wataala bai taba umarni da shirka ba tunda ya ce usjudu li adam ba yadda za a yi wani zai ta zama shirka ba yadda za a yi ce mala'iku su bauta wa adam ba yadda za a yi annabi ayyub um, uh, uh, uh, annabi yaqubu da um, da yan uwan annabi yusuf dukkanin su annabawa da mahaifiyarsa ba yadda za a yi su zo su gaida annabi yusuf su yi masa sujada ya zama sujada ta shirka saraka wato akwai wannan eh, rarrabewa guda biyu akwai wanda za ka yi na ibada akwai wannan na girmamawa a cikin girmamawa lallai wajibi musulmi ya kiyayi ya gaishe da wani da abin da ake gaishe da Allah da shi mutum ya kai goshinsa ƙasa wannan ko da ba da niyyar ibada ba haramun ne kuma a cikin eh, malaman malikiya Um, suna cewa idan za ka sunkuyar da kanka ka gai da mutum to ka tabbatar sunkuyar nan bai kai rukuku ba saka ka dan sunkuya um, kamar wannan imam na farawi amma kada ka yadda ya kai ga rukuku um, sun jazanta shi saboda ka wannan matsala ce wacce malamai suna da sabani a cikinta akan gaisuwa ta girmamawa shin shirka ce ko ba shirka ba wannan yawancin malamai suna kan ba shirka ba ce wasu ce haramun ne wasu ce makaruhi ne wasu shabu ne yana komawa ga al'adar mutane amma a kiyayi kawo ta kan hayar dan akwai malamin da yake cewa hatta masu sumbantar ƙasa ba sujada suke yi ba saboda sujada goshi da hanci ake sawa a ƙasa su ko wannan baki suke tsaya suna sumbantar kasa ba su jada bane to um, akwai wa'annan maganganu ya kamata um, a yi hankali wajen ɗaukar irin wannan gano ana kafirta mutane ko ana shirkanta su haka ya kawo har sunkuyawa idan an gaisa yana cewa a yi shi ma kuyo ba nau'in su jira. don an ce ulhulul baba jajan, ku shiga kofa kuna jada kuma kowa ya san ma'ana kuna masu sunkui da kai tunda ba za a je a shiga ta cikin kofar gari a kan fuskoki ba mm. to amma kamar yadda ya gabata malamai suka ce eh, idan ka gaisa da mutum ka sunkuya eh, kai lalle kai hankali kada sunkuyan nan ya kai ga ruku kada kai ruku eh, wannan shine siffa ta ibadar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa min anwa'ihi halqur ra'si lish fa innahu ta'abbudu li ghairillahi wa la yuta'abbadu bi harkin ra'si illa fil nusuki fil nusuki lillahi khassa to uh, ban san wannan ba amma yana ya kawo uh, nau'in shirka kila uh, ba ina san mu ne dan kasa ba san su ba wai wanda suke aske kai saboda shehi sai su aske masa kai su kwarkwalin za je wajen shi um, wannan um, ibada ne nau'in ne na ibada saboda wannan aski ana yin sa a lokacin aikin hajji kuma ibada ne ga ubangiji subhanahu wataala wa min anwa'ihi at-tawbatu lish-shaykh kuma tuba ga shehi mutum ya je wajen shehin sa ko yi malamin sa ya saba wa Allah ya je ya tuba a wajen sa ah, tuba ibada ne ah, kuma ah, Allah kadai ake tuba ba amma wannan kuma sabanin shi ma dai sabanin kalma da ake cewa ta tuba a al'ada kamar kayo wa mutum laifi ka ce na tuba wannan ba shirka ba ne tunda an san abin da kake nufi ne na maka kuskure ko na yi maka laifi ka yafe min hakkinka ne eh, eh, nake so ko kuma na daina muna yi da yawa da hausa ko yaro ne eh, ya bane ya ce na tuba na tuba da Allah kada a dake ni na tuba na daina to wannan ba shirka ba ne amma mutum ya je saba wa Allah ya ga cewa zai zo wajen kamar yadda kiristoci suke sun je confession a Catholic Church a san confession hmm. mutum zai je wajen eh, wajen eh, fada dinsa sai ya je sai ya gaya masa ga laifin da ne ga laifin da ne ga laifin da ne ga laifin da ne shi kuma shi ne zai karɓi cubansa a madadin ubangiji to irin wannan to eh, idan akwai waɗanda suke yi a musulci wannan shirka ne wannan ne na shirka to ya ce mazan Allah sallallahu alaihi wasallam an zo masa da asirin an zo su da mutum lokacin eh, yaƙi an zo an kama mutum sai ya ce mutum da sai ce Allahumma inni atubu ilaika wala atubu ila Muhammadin sai Allah Allah Allah na tuba na tubar maka amma ni ban tuba wa Muhammad ba sai manzon Allah ya ce arafa al-haqqa li ahlihi ya san ma'abutan haƙi wato ya ba ya ba wa ya san cewa wajen Allah ya kamata ya tuba kuma ya je ya tuba wajen Allah wato eh, da ba ni ba ne ba wajen ba ni ne mai karɓar ba ne mai gafara ba ba ne mai cuba ba dama Allah ne mai yi ashe wannan ya san abin da ya kamata yi kuma abin da ya shi ne daidai eh, fajjabatu ibadatun la tambari eh, ila illa lillah ibada ne wanda ba a yin sai wajen Allah kan sujudi wa wasiya kamar sujada kamar asibiti. wa min anwa'ihi an nazaru li ghairi llahi haka cikin nau'in um, shirka asgar uh, bakance ga wani Allah uh, mutum ya ce Allah idan ka bada kaza misali uh, zan je na yanka rago a kabarin wani wa'annan <laughs> duk nau'i na shirka saboda kamar rantsuwa ne manzon Allah yana cewa an nazaru halfa ya cewa an-nadharu halfa cewa bakance rantsuwa ne to min anwa'ihi haka dai a cikin nauin nauen um, ashirkul askar alhaufu min gairi lai jin tsoron wani Allah uh, wannan shi ma ana samun sa da yawa wataƙila ba ma sani cewa shirka ne kamar mutumin da zai ga abin da yake gaskiya ga abin da Allah ya ce wannan ne gaskiya abin da ya kamace faɗa kuma ana yin sa da yawa yanzu sai mutum ya ki faɗa saboda yana tsoron wani mutum to wannan shirka ne Allah ya ce ka tsaya kan gaskiya kuma ga gaskiyar ka ganta amma kana tsoron wani mutum ba kai ba kuma shi ɗan adam idan Allah ya ba shi wani abu na cikin rahamas a gubiyarsa, da yawa yana kwaikwayar rububiya idan mutum kuɗi aka ba shi. ko idan mutum mulki aka bashi ya yana da fawa ko yana da ɗaukaka sai ya fara ɗiban waɗansu siffofi na ubangiji ya ɗora wa kansa idan Allah bai kare shi ba sai ya ga cewa shi abin da ya yi shi ne daidai kuma babu wanda ya isa ya tambaye shi kuma Allah shi kadai ne ake cewa la yusalu amma ya faru wa hum na, shi kadai ne ba a tambayarsa akan abin da ya aikata to shi wanda yake da mulki haka fir'auna yake faɗa ko ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad wato shi gani yake aicin da yana da mulkin nan abin da yake so ko abin da yayi dole kowa ya yarda da shi ba wanda yake da yanci ya ce masa wannan ba daidai bane ko da ko abin da ya faɗa gaskiya ne wane ne kai zaka faɗa to idan suka ɗauki wannan sai kuma ake samu cikin mutane mabiyansu jahilai sai su ma su yadda da wannan suna tsoro suna ganin cewa ba za su taba wannan mutumin ba suna ganin arzikinsu yana hannunsu a mukaminsu yana hannunsu matsayinsu yana hannunsu saboda haka kana tsoron ka faɗa kada ya maka wani abu to wannan shirka ne babu wani mutum wanda zai maka abin da Allah bai maka ba kuma ko ya yi maka akan ka tsaya akan abin da Allah ya ce bai maka ba kansa yau haka dogaro akan wani ba Allah ba ka dogara akan wani mutum kana gani arzikinka shine rayuwarka shine mukaminka shine sai ya yadda shirka ne dogaran ka ya zama kan Allah subhanahu wataala a kowane hali kake Allah ne zai rike ka a kowane hali kake Allah shine mai mai sauka maka da arziki shi ke raba arziki shi ke raba mukami kuma idan ya ɗauka ka ya ɗauka ka in ya kaskanta ka ya kaskanta da kai in ya maka arziki ya maka arziki in ya hana ka ya hana ka kada mutum ka je saboda tsoron wani ka kaucewa hanyar Allah ko saboda dogaro akan wani ka kaucewa Allah ka kaucewa hanyar Allah ko mutum ya sa ka kai abin da yake saban Allah don saboda kana ganin ya isa ya saka duk waɗannan nau'o'i ne na shirka kuma suna nan a cikin al'umma kuma su ne suka lalata al'umma ga baki ɗaya mutane ba su san cewa Allah ne kirge da su ba suna ganin mutane to sauraron mutane da tsoron mutane da dogaro akan mutane yasa yanzu malamai ne sarakuna ne Eh, wani wanda yake eh, eh, kasuwa ne wanda ya kamata ya umarni da abin da yake daidai ya hani da abin da yake ba daidai ba baya yi sun zama kamar gumakan nan da Allah ke faɗa abu kamu la jiro ala shi mutum ya zama kurma ba zai iya yin komai ba wa huwa kallon ala misali mun wannan misali da Allah ya buga haka haka haka mutane suka zama mutum ya shiru ya ga barna saboda tsoro shirka ne mutumin da ya san Allah baya tsoron ya fada iyakacin fahimtarsa Allah ya ce ka fada ka fada abinda kuma mutum ya ga zai yi ba kuma zai yi ba sai abinda Allah ya ce yi kuma idan Allah ya yi in dai akan abinda ka fada in dai akan gaske yake abinda Allah maka shine alkhairi to shirka tsoron wani Allah dogaro akan wani Allah aiki Um, saboda wani ina batu wal khudu'u wa dhulli ghairillahi komawa da kaskancar da kai ga wani Allah mutum ya wulakancar da kansa a gaban mutum ka wulakancar ka zubar da girman ka saboda kana ganin cewa mutumin nan shi sai maka wani Allah ba duk wannan shirka ne ga arziki min inji gairiki, da neman arziki daga wani Allah wa ke ghairihi ala ma ma ma ma ata wal gunyatu bidhalika an hamdihi subhanahu subhanahu da yaba wani sa akan abin da ya baka ka wadatu da wannan daga yaba wa Allah ba ce ka gode mutum ba dole ka gode mutum in ya baka wasila ne hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda bai gode wa mutum ba bai gode wa Allah ba kana zaune mutum ya baka miliyan goma ai ba a ka bashi ko za ka ce masa ka gode amma ka san cewa Allah ne baka ka gode wa Allah saboda Allah shi ya bashi kuma Allah shi ne ya bashi ya niyyar baka ya baka ta kansa kuma wallahi miliyan goma nan ko da bai baka ba wani zai baka tunda Allah ya baka kowannan ya hana ka za ta zo amma tunda ta zo ta kansa shi ma za ka gode masa kuma shi ma zai gode wa Allah da ya sa shi ne ya zama hanya da zai kawo bawansa wani arziki saboda haka eh, mutane suna aikin alhari a wannan lokacin a gode musu masu ba da kuɗi akwai mutane da a Kano an cari Aliko Dangote sun je suna ana ba da burodi unguwa unguwa kullum akwai su Samadu akwai mutane iri iri sun ba da kuɗi sun ba da gudunmawa a gode musu amma a gode wa Allah saboda kana zuna gidan ka Allah ya kama ka burudin ka gode wa Allah sannan kuma sai ka gode wa. wanda ya baka amma kada ka ce ka gode wa wane ka manta da godewa ubangiji subhanahu wataala wanda shi ne ya bada ikon shi ya nufe ka da abin da ya zo wajen ka ya zo wajen ka wa atiqadu an yakuna fil kauni ma la yasha'u ko mutum ya itikadin cewa akwai wani abin da zai iya akuwa a duniya ba ba abin da Allah ya nufa ba wannan shirka ne wannan shirka duk girman mutum duk ƙarfin mutum duk ikon mutum bai isa ya maka abin da Allah bai maka idan baka yarda da wannan ba ka fara ɗaukan uh, wani ka ɗauki rububiyar ubangiji ka ba wa ɗan adam ka ga arzikin ka shi ya baka ko mukamin ka shi ya baka ko mukamin ka shi ya karba ko arzikin ka shi ya hana ko ciwo shi ya sama ko waraka shi ya baka to duk wannan ka ɗauki uh, abubuwa na ubangiji ka danganawa mutum sai na ibrahim yana cewa mai alladhi huwa yutimuni alladhi yutimuni fa huwa yasqi ah, ah, alladhi huwa alladhi yumituni thumma yuhyi wa idha maridtu amma an yafili khati'ati cikin ubangiji shi yake ah, shi ne zai kashe shi ne zai raya shi shi ne yake ciyar da shi ya shayar da shi idan ya rashin lafiya shi ne bai warkar da shi kuma shi yake kwaɗayin ya gafarta masa zunubansa ran shi ba, duk wannan Allah da yake idan ka ɗauka mutum da yake yi ka shiga da shirka a cikin aikinka wa min anwa'ihi talbul hawa'iji min al-mauta wa istighathatu bihim wa tawajjuhu ilayhim a cikin wannan akwai neman biyan bukata daga wajen matattu da neman taimakon su da kuma fuskantar su wa huwa asu shirkin alam wannan shine asalin shirkin eh, shirka a duniya to anan Uh, uh, ya yi magana uh, akan um, cewa idan an mutu ba a wajuhi ga matacce ba a wasuli da su wannan ita ce matabar su matabar um, shekul sami ibn taimiya ita ce matabar um, imam ibn qayyim kuma matsala ce musamman abin da ya shafi tawassuli kuma musamman tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da jahinsa ko da hurminsa kurin masa bayan mutuwarsa ta kawo sabani mai zafi tsakanin ibn timiya da malaman zamaninsa wanda har ta kai aka dinga daure shi yana da kyau saboda masu karatun littafin shekul islam ibn timiya su fahimci hujjarsa amma kuma yana da kyau su fahimci hujjar waɗanda yake suka suka cewa ba fa su ma da akwai abin da suka kama asalin in ana son karatu akan wannan matsaloli akwai littattafai Idan kana so ka fahimci maganar ibn taymiya ibn kayyim ka je ka ci wa fata wani taymiya da a kan ta tawassuli idan kana son ka ga hujjar waɗanda suka saba musu akwai kamar littafin Shehu Yusuf na Bahani Shawahidul Haq. akwai fatawar limaman Azhar Bayanul Linnas. akwai littafin Sheikh Adawi Al-Maliki Mafahim Yajibu an Sahar da akwai irinsu ya kamata um, mutane su karanta hujjojin kowanne don saboda aiwatar mahajarci. akwai mutane da suka karanta uh, da tafamin cebiya kuma wannan magana ce ta salafiya za su ce idan ka roƙi Allah kada ka ce bi bijahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uh, kada ka ce haka suna ganin wannan addu'a cewa mashruya ba wasu na cewa a bid'a ce wasu na cewa haramu ne wasu na cewa ma shirka ce wasu na cewa kafirci ne wasu na cewa basila ce zuwa shirka alhali ah, wannan matsala ce mai saɓani kuma saɓani wanda ah, aka kafa hujjoji masu ƙarfi a kai asalin hujjar masu cewa suna roƙon Allah da girman mazara za ka sami shi a cikin hadithi a cikin akwai hadithin Uthman bin Hunayf ah, wani mutum ya zo wajensa a lokacin sai na Uthman bin Affan yana zuwa yana neman ya ga sai na Uthman yana da bukata amma ya kasa ganinsa sai ya ce masa je ka ka nemi ruwa mai tsarki kai awala ka je masallaci kai sallah raka a biyu idan kai sallama kai tasbihi ka gode wa kai ba ubangiji subhanahu wataala sannan ka daga hannunka kai addu'a ka ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahma ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi tuqda hajati Allahumma shaffi hufiya Ubangiji ina roƙonka ina fuskantar ka da annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> annabin rahama ya Muhammadu na fuskaci Ubangiji na da kai saboda in san biyan bukata ta Allah ka karbi cetonsa a ciki ya tashi ya tafi da ya je gidan sai na Uthman yana buga kofa aka bude masa kofa aka kama hannun sa aka sai na Uthman bukatar sa ya biya masa ya fice ga sai na Uthman bin bin Hunayf ya ce kaga wallahi na daɗe ina son na ganshi bai saurare ni ba amma da kai masa magana ga sai ce wallahi ba masa magana ba wannan addu'a da na baka muna zaune wani makaho ya zo jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana makancewa ya ce ya rasulallah ina so kai min addu'a gani na ya dawo ya ce in kana so kai haƙuri ya fi maka alkhairi in kuma kana so ne maka addu'a ya ce kai min addu'a manzon Allah sa ba shi wannan da yayi kuma ya warke so ibn taymiya da waɗanda suke cewa shi kamar su imam albani a cikin maganganun sa suke cewa wannan hadisi abin da yana shine tawassulin nan zuwa yayi annabi yayi masa addu'a don cewa ya kai min addu'a kuma ya ce in kana so kai haƙuri idan kuma eh, kana so ne maka addu'a ya ce kai min addu'a sau da da ya je ya addu'an nan ya ci kuma ya roki Allah Allah ya karba addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa wannan imtina ya magana na sosai a cikin majmu'ul fatawa kuma ganu ne wanda yayi su masu karfi masu fuska albani magana irin wannan mai karfi mai fuska to amma dukkanin wa'annan hujjoji ba za su rushe abu ɗaya ba menene shi cewa sahabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin Shi shine ya bada wannan addu'a ya ce a yi ta a lokacin sai na Uthman bin Affan bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa a wajen wannan sahabin ya halatta ka nemi ka roki Allah albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to hujja da suke mai suke kawo suna cewa to ai akwai sahabban da suka fi shi ilimi kamar sai na Umar bin Khattab suke kawo um, hadisi ta wasu lokacin istisqa lokacin ake neman ruwa sai suka ce sai na Umar ya zo ya samu um, uh, ya ya samu Abbas eh, ibn Abdul Muttalib amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana neman za zuwa neman ruwa yake cewa da zuwa da sai ce Allah da mun kasance muna tawassuli da manzon ka sallallahu alaihi wasallam idan muna neman ruwa yanzu eh, muna tawassuli da amman manzanka suka ce da a ce ana tawassuli da manzan Allah bayan mutuwarsa da ba zai tawassuli da amman manzan Allah sallallahu alaihi wannan ita ce fuska ta amsa da su mutum suka suka ce tun aikin Umar ba za a ce maganar Uthman bin Hunayf ta shafe maganar Umar ba su kuma masu bashi ansa suka ce ai ba kuma fahimci wanda tawassuli ake yi ba a wajen neman ruwa ai lokacin manzan Allah sai abin da ake nufi da wannan tawassulin Allah ba muna muna cikin muna bukatar ruwa ga manzanka a cikin saboda shi ka saukar mana da za a saukar da wannan saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma albarkace mu samu wannan ruwa saka bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan to an bar mu ba manzan Allah sallallahu amma ga aminsa a cikin mu muna ka Allah saboda wannan amin nasa ka saukar da wannan mu ma mu samu to kaga idan kana karatun wannan kana karatun wannan zaka ga mutumin da ya daga hannu ya ce Allah ina roƙonka bi jahi rasulillahi ko bi hurmati rasulillahi ko albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hujja da ya kama kuma Ahmad bin Hanbal ya yadda cewa za a iya roƙon Allah da zati manzala ko jahi manzon Allah bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uh, imamu na Malik akwai ruwaya da khalifansa uh, Abu uh, Jafar Maso ya tambaye shi a Madina ya ce idan zan yi addu'a san fuskanci alkibla ne ko zan fuskanci kabarin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yaya za ka juya wa mazan Allah baya alhali shine ka kuma wasilar babanka annabi Adam isa Allah to akwai maganganu irin wannan wato daga wajen magabata kuma jumhurin malaman fiki sun yadda cewa za ka iya roƙon Allah bi jahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai fuska eh, latifiya yanzu mutumin da ya daga hannunsa ya ce Allah ka bani kaza albarkar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan fadar ya yi imani cewa mazan Allah da albarka ko mm. ko ba haka ba Allah ka bani kaza dan girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka yarda cewa manzan Allah yana da girma kuma yana da girma a wajen Allah ka yarda cewa manzan Allah ma'aikin Allah ne ko ba mm. ka ba dan idan baka yarda cewa ma'aikin Allah bane ba za ka roki Allah da girmansa za ka ashe roƙonsa bi jahi rasulullahi yana cikin abubuwan da suka nuna cewa ka yi imani da shi kuma wannan imanin ya sa za ka iya roƙon Allah saboda wannan imanin kamar yadda ya ce rabbana na sami'na munadiyan yunaji lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana ai tawassuli kai da imanin ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutumin fa da yace bi jahi rasulullahi ko bi hurmati rasulillahi ko bi barakati rasulullahi ai ya yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne kuma shi ya sayi wannan roƙo saboda haka ni abin da nake cewa ga mutane idan ba ka yi ba a ce dole kai ba amma idan ka ga wani yayi kada kai garajen saboda ka karanta maganar wani malami guda ɗaya kada ka ko wasu malamai kada ka garajen daukan matsayi ka je kana wa'azi kana cewa shirka ne kana cewa bid'a ne kana cewa haramun ne kana cewa kafirci ne ba tare da ka duba su a ina suka ɗauko ba kuma ta wace fuska suka ɗauka haka anan gaje karatun littafin kai nake yi kuma akan amana ilimi na faɗa muku ga abin da ya ce hmm. ah, kuma akan amana ilimi na ga muku ni kuma fahimta ta ah, cewa a wannan matsalar na karanta abinda suka faɗa kuma sa da hujjojinsu masu ƙarfi amma hujjojinsu ba su rushe hujjar cewa sayyidina Uthman bin Hunayf ya bawa mutum wannan addu'ar bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi yayi ta kuma cewa girman manzon Allah sa wanda ya ga girman manzon Allah sa sama ko ya ga ko ya ko ya ko ya ya ga martabarsa dama ya imani da shi kuma tun da ana tawassuli da wannan imanin to za ka yi tawassuli da shi a cikin addu'arka da neman za ba zai zama a cikin shirka amma wannan shine akai sabani akai cewa idan tawassuli tawassuli da jami'a za su bayar da mutuwarsa abinda malamai suka ittifaki a kai ba za ka je kabarin mutum ka je ka roƙe shi ba kauna ba ba za ka je ba ko ka je wani kabarin mutum ko wani shehi ko wani waliyi ka je kana roƙonsa ko kana cewa na zo wajen ka karo kamar Allah yana cewa ya ce to wannan na jumhurin malamai sun ittifaki cewa wannan haramun da shirka ne ya ce wani yi mayyitu muhtajun ila man yad'u lahu shi wanda ya mutu yana bukatar wanda zai masa addu'a wa ya tarhamu alaihi wanda zai nemi Allah ya ji kansa wa yastaghfiru ya nemi gafararsa ya nemi masa gafara a wajen ubangiji kama ausana nabi sallallahu alaihi wa sallam idan surna quburul muslimina an natarhama alaihim wa nas'ala al afiyata wal maghfira kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana wasiya cewa idan mun ziyarci kaburburan musulmai mu nema musu rahamar Allah mu nemi Allah ya musu afuwa ya musu kafara zaka idan ka je kabarin shehinka ko ka je kabarin mahaifinka ko ka je kabarin sarkinka ko ka je kabarin wani shugabanka in ka je abin aka ce ka yi ka nemi Allah ya gafarta masa ka nemi Allah ya ji kansa ka nemi Allah ya yafe masa ka nemi Allah ya sa kabarin nan ya zama rawdatu min riyadil janna abin da yake bukata kenan shi yana can yana amsa tambayoyinsa yana tara ubangijinsa kai kana can kana cewa yi maka to shi tasa yake ko taka tasa yake ko taka ina ruwansa da kai yana nan shi yana nan yana yana can gaban ubangiji sai abin da in dai kana san sa to kai masa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka je ka kai masa ah, wannan kada ka je kai kai ka je neman bukatar ka to bukatar sa zai biya shi da yake can ta shiga aljanna ko bukatar ka duk yadda kake masa zato na alkhairi sai Allah subhanahu wataala ya yadda zai shiga da shi aljanna sai Allah ya yadda zai ba shi ceto dukkanin waliyi ko eh, muna musu kyakkyawan zato saboda alamominsu da manzon Allah sallallahu alaihi ya bayar kuma an gani da karamomi a hannunsu da tsayawa akan shari'ar Allah da tsayawa akan Qur'ani da tsayawa akan sunna da tsayawa akan ibada tsayawa akan nafila da zikiri da istighfari an gani ana ganin girman su ana son su kuma an yarda da su amma idan ka je kai musu addu'a kai musu addu'a ka roki Allah ya ba su matsayin da kake musu bari sama kuma kai ma Allah ya baka ah, wannan ah, matsayin kuma kai kokari kai koyi da su kai ma ka samu wannan martaba kowa so ake kokari shi mai zama waliyin Allah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun karfafa imaninka karfafa tsoron Allahnka ga manzan Allah maka hanya karfafa aikin nafila zikiri istighfari salatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama aikata wajibi aikata mandubi barin haram barin makaruhi kyautata ikhlasi kyautata tawakkali kyautata rida gudun hasada gudun bugudu gudun kwaɗayi gudun buturci gudun tsoron wani ba Allah ba duk wa'annan gudun riya gudun sum'a gudun ujubu ka je na gulma ka je na munafunci a je na ƙazafi a je na ƙarya duk waɗannan abubuwan haka mutum haka mutum zama wajen Allah to kai kokari kai ma ka zama so kuma kai musu addu'a amma wacce khadu in jahal waƙafa, wa halqar ra'si waɗanda waɗansu sun samu kaburburan mutane sun mai da su uh, wajen tsayawa in sun je wajen masu yi aski kamar da ake aski idan an yi aikin hajji uh, jama'o bai na shirki bil ma'abudin uh, haƙƙi wata girgini suka zo suka tattara tsakanin shirka da um, Allah da jirkita addininsa wa mu'ada ci ahadin tauhidi wa nisbati ahadihi ila tanqus kusbil amwati da kuma yaƙi da mutanen da suke um, um, suka tsaya akan tauhidi suna wato zarginsu da cewa sun tauye martabar waɗanda suka mutu wa hum kacce na kasul halika bishirki su ko su ne suka wato tauye ubangiji da suka shirka da shi wa auliya ahu almuwahidina lahul ladina lam yushku bihi shay'an bi dhammihim wa aibihim wa kuma suke ah, ah, suke eh, eh, tauye waɗanda suka tsaya akan kaɗaice Allah babu shirka suke zargin su suke aibanta suke yakar su waccan nan kaso man ashaku bihi gaita ta na to ga magana da muka faɗa jim kace ya faɗa yana cewa sai suke wato tauye eh, eh, waɗanda suke zuwa suna bautawa kaje ka bar mutum kaje ka ne masa addu'a ka masa ibada shi wannan wani da kace kana so kai ne ka fara tauye shi idzanu annahum raduna minhum bihadha saboda sun zo su ɗauka cewa shi wanda ke kabarin nan ya yadda da abin da kake aikatawa ashe kai ka fara zagin sa tunda shi bai ce ka bauta mu ba mu ta ba wani shehi da ce in na mutu ka zo kabari na ka roke ni zan biya maka bukata babu in kuma akwai shafada a ina ya rubuta ya ce bayan mutuwa ta ka zo kabari na ka roke ni ko ka zo kabari na zan maka wani abu bayan mutuwa ta to a ina ka samu Za ka kai da ka ɗauka kana yi kai ne ka fare masa kuma hawan san ku jawo musu ma ana gaya musu maganganu waɗanda bai kamata a faɗa musu ba ah, wa ha'ula'i hum a'da'ur rusuli wa tauhidi fi kulli zamanin wa makan wa'annan sune makiyan um, ah, manzanni makiyan tauhidi a cikin kowane zamani da kowane lokaci so ah, wa ma naja min sharaki hada shirki shirkin akbari illa man jarrada tawhidahu lillahi babu wanda yake kubuta daga wannan tarkon na shirka sai wanda ya wato eh, eh, tsayar da eh, ya kubuta da tauhidin sai zama tauhidin sai zama ga baki ɗaya zama ga ya kadaita Allah subhanahu wataala wa ajal na fillahi ya yaki da masu shirka da Allah wa taqarraba bi maqtihim ila Allah ya kusanci Allah da kiyayya da abin da yake na shirka ya kusanci Allah da shi da kiyayya da yake wa shirka wattakhadha Allah wahdahu waliyahu wa ilahu wa ma'budahu ya roki Allah shi kadai waliyinsa kuma ubangijinsa kuma abun bautawarsa fajarar da hubbahu lillahi ya zama shi sansa Allah kadai yake so duk abin da Allah yake so shi yake so in ya so ka ya so ka dan Allah in ya so ka ya so ka dan kana yin abin da Allah yake so ba dan wani abin ka ba wa khawfahu lillahi tsoro Allah kaɗai yake tsoro ba zai ji tsoron mutum ya abin da Allah ya hana ba ko ya ji tsoron mutum ya kin abin da Allah ya ce a yi warja a kwadayinsa kwaɗayinsa abin da yake raja'i wajen Allah ne Allah ne zai bashi aljanna Allah ne zai bashi ni'ima Allah ne zai bashi arziki Allah ne zai bashi lafiya Allah ne zai bashi karfi Allah ne zai bashi ɗaukaka ba wani ba wadillahu lillahi ya kaskantar da kansa a wajen Allah ya yadda a wajen Allah shi ba komai bane hmm. amma kada ya gaskantar da kansa ya wulakantar da kansa a wajen mutane wa tawakkulahu lillahi tawakkalinsa dogaransa a wajen Allah ta billahi neman taimakonsa a wajen ubangiji subhanahu wata'ala akan abin da Allah ne kadai zai iya yi ah, abin da Allah ya aje wasila zaka wannan shi ma yana da kyau a wannan bayani zaka iya taimake ni da Allah da daukan wannan saboda mai saboda wasila ne Allah ya aje mutum zai iya sai um, ya ce a inuni bi kowace ko ku taimake ni da karfi saboda akan abin da Allah ya ajiye bisa al'ada da ɗabi'a cewa dan adam zai iya yi za ka cewa taimake ni amma ka san cewa taimako na Allah ne subhanahu wataala musamman taimako akan ibada da taimako akan addini da taimako akan zuciya da taimako akan shaidan uh, wacce uh, ja'ahu lillahi fuskantar su ga ubangiji wasu gata to da neman taimakon Allah neman taimakonsa da kubutar da shi daga wahala kana rashin lafiya Allah zaka kira ba shehi ba ba manzo ba ba mala'ika ba ba aljan ba Allah ka Allah ka bani lafiya Allah ka warkar da ni Allah ka cece ni Allah ka taimake ni Allah ka kare ni Allah ka yi mu maganin makiyana Allah ka kai min yaki Allah ka bani nasara Allah ka wannan a wajen Allah subhanahu wataala ake nema ah, wa akhlasa qasdahu lillahi muttabi'an li amrihi ya tsarkake nufinsa da ayyukansa ga Allah subhanahu wata'ala muttabi'an li amrihi yana bin umarnin Allah mutatalliban li mardatihi yana neman yardar Allah subhanahu wata'ala idan sa'ala sa'ala Allah idan ya roka Allah zai roka wa idza ista'ana ista'ana billahi in ya nemi taimako taimakon Allah yake nema wa idan amila amila lillahi in yayi aiki dan Allah yake aiki fahuwa huwa lillahi wa billahi wa ma'allahi ya zama shi gaba ɗaya na Allah ne kuma tsayuwarsa daga baki ɗayan rayuwarsa ta dogara akan Allah subhanahu wata'ala kuma yana nan tare da Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da yake kubutar da ah, ah, mutum da ah, daga shirka babba ko karama ta Allah a soyayyarka da tsoronka da bukatunka da kaskancin da kai gare ka da dogaro a kansa da neman taimako da fuskantarsa da neman kubutarsa daga, daga, wahala da eh, tsarkake niyya gare shi wannan shi ne abin da ake nufi da tsarkakewa daga shirka to eh, a nan za mu tsaya eh, shi ne ƙarshen wannan fasali a kan shirk al'akbar mun yi asgar gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala za magana akan annifaqo Eh, munafinci wanda shi ma eh, shi ne jinsi na uku a cikin eh, abubuwa muharramai fasalin gobe na da tsawo sosai shi ma zan bi shi a takaice mu ciri abinda malam ya faɗa saboda muna fata muna kwaɗayin Allah yadda mu samu kafin gama karatun nan guda goma sha biyu nan a cikin nan mai kokari mu fitar da abinda Allah ya fahimtar da mu a ciki kuma muna ƙara kira dai ga 'yan uwa da malamai cewa duk abin da aka gani wanda ake gani akwai mulahaza a sanar da mu ah, muna yin wannan abin iyakacin fahimtar mu da iyakacin abin da ah, mu ah, karatun mu ya sanar da mu wanda watakila ba lallai ya zama shine eh, tabbas ba amma mun kawo hujjar kuma ba inda za a duba kamar maganar ta wasu ne a je a duba littafin na na bahani da alawi da malaman azhar a karanta kuma a duba fatawi na mutum fatawi na ibn taymiya mutum in ya duba shi da kansa ya ga hujjojinsu zai iya uh, samu wa kansa uh, mafita alal aƙalla ko bai maka komai ba idan ka rike mazhabar ibn taymiya a nan za ka fahimci cewa wanda baya kan mataba sai na da hujjar. ba kawai um, da kayayyaki abu ba za ka yi masa uzuri za ka irin abin nan da ake na kafirce mutane kafirce musulmi ce musu mushrikai ce musu yan bid'a ya kamata Allah a dan tausasa harshe kuma su harshen nan yana zuwa idan an yi insafi an yi adalci an duba cewa su ma fa mutanen nan da akwai abin da suka rike wataƙila haji ne kana gani kuskure ne shikenan kana gani nasu um, hujjar wannan cafu wannan karfi fa dauki wannan shikenan amma ba za ka ce wannan ba shi da hujja ba balle har ka kai ga kafirta shi ko aibanta shi ko shiga cikin mutuncinsa uh, ko uh, tattaba shi mun samu labari cewa Sheikh Muhammad Daurawa eh, ya fito daga asibiti kamar da muke masa da kudin Allah ya kara masa lafiya eh, dukkanin waɗanda suke eh, da cikin rashin lafiya musulmi da wanda ba musulmi Allah ubangiji Allah ya ba su lafiya mm-hmm. Allah ya ba kasar mu zaman lafiya Allah ya yafe mana Allah ya gaba asibiti mai bada mu Allah ya raba mu da shirka ya ba mu da kafirci ya ba mu da riya da hujubu da sum'a da dukkanin abin da zai rage mana mu. Allah ya ci gaba da taimakon mu akan waɗanda suke kiyayya da mu Allah ya kariya mana makiyar mu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 غير المكتوب عليه يعني ولا